أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyin ku da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na yayi kuma da sakonin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta yin aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sar zumunta na facebook ta yau dai muna asabar ne wato 26 ga watan rabiul awal na shekara ta 1444 ba jira nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 22 ga watan Oktoba na shekara ta 2022 kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu al Sheikh Muhammad Sani Umar Jalim OON babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar baro da kenan Kano wanda ke bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma suna na ana tsagirar safan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akan kulasiya ya sallama da masu kallon sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta yi kai tsaye za mu shiga cikin tambayoyin naku da kuka aiko inda malam za fara tambayar da su daga wanda yake cewa yake cewa shi makanike ne idan an kawo masa gyara ya je sayan kayan gyaran bashi yake karbowa kayan ya sanya wa mutumin da ya ka gyaran to sai daga baya ya biya wani lokacin kuma kafin ya biya masu kayan sukan matsa masa don haka sai ya ba su kuɗin su shi daga aljihunsa idan kuma mai gyaran ya zo su yi lissafi yana ƙara wani abu akan abin da ya siyo ya biya masu kayan gyaran shi ne ke tambaye malam ya matsayin wannan kuɗin da yake karawa ga mai gyaran الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما سو كلم رسول رمى وأن الوقتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duk wani abin da ya zanto za ka ci ribarsa to ya zama to mallakar ka ne naka ne ko kuma mi abin ne ya baka dama ya ce gashi nan ka sayar mun abin da ka samu kuma na riba ka rike wannan shi ne abinda za ka sayar ka ci ribarsa yayin da ya je sayan kayan gyaran nan in ya zanto ya je ne da niyyar zai saya wa shi wannan mutum da kudinsa duk da cewa bai karbi kudin a hannunsa ba amma dai shi ke wa cinikin to in yi wannan cinikin ko da bashi suka bayar bashin yana wuyan shi mai sayan kaya shi mai wanda za a yi wa gyara kayan nasa ne to baya halatta kai makaniki ka kara wani abu kuma in mai kaya in mai kawo gyara ya zo karɓar kayansa da ce ka sai kaya ka kara wani abu a kai tunda shi kai wa cinikin ba wai kanka kai wa cinikin ba in kanka kai wa cinikin kayan mallakar ka ne ta yadda in ma wani abu ya faru na asara kai za ka ɗauka to shi kenan wannan kana damar ka sayar amma idan shi suka ba wa bashi ko kuma suka bashi akan zaka ba su kuɗin baka ba su ba shine yanzu kamar yadda tambayar take cewa sannan ka biya da kuɗinka wanda yake nuna cewa cikin farko ba naka ne yanzu kamar ka ara masa kuɗi ne ka ranta masa kuɗi ne ka biya masa abin da ka yi masa cinikinsa to kaga kuma ka zo ka ƙara wani abu akai ya zama riba kamar ka bashi bashi ne kuma ka nemi ƙari akan abin da ka bashi bashi wannan ita ce ainihin riba hakikanin riba saboda baya halatta irin wannan inda yau kai ka sai kayan naka ne ta yadda inda a ce ma wannan gyaran mai shi ya fasa to kai za ka ɗauki asarar abin da ka sayo ko kuma allah akala kai za ka rike abin da ka sayo naka ne dama to shi kenan wannan kana dama ka sayar ko nawa ka ga dama amma idan ba haka ba ne shi ne mai kaya kai ciniki ka je kai masa aka sayar masa karanta kuɗin ka ka biya masa to kaga ba ya halatta ka zo in ya zo biya ka ce ya ƙara wani abu kamar ka ba shi rance ne kuma ka nemi ƙari a kai wanda ita ce hakikanin riba bai halatta ba ta sai mai wannan tambayar shi kuma yake camalan menene hukuncin haduwa da yawa mutane su yi saukar alkur'ani a tare domin ta wasu da wannan karatun a yado'i shi wannan saukar ta inganta mun sha magana akan wannan batu a ko menene za a yi na kusanci da Allah subhanahu wata'ala to a yi shi a bisa hai'ar da ta tabbata a shari'a wato shari'a ta zo da wannan hayar wato wannan sifar abin karatun alkur'ani sa abu ne mai kyau kuma shari'a ta kwadaitar a kansa aiki ne mai babban lada zikiri ne da babu wanda ya kai shi daraja da falala a gurin Allah karanta kan littafin Allah sannan tawassuli da aikin da ka mai kyau shi ma wani abu ne da shari'a ta yadda da shi ta amince da shi ka yi wani aikin aikin alkhairi ka yi tawassuli da aikin naka sai dai yadda aka haɗa hai'ar ta cewa za a yi tawassuli da karatu alkur'ani amma sai an yi gangami an taro an zauna a rarraba alkur'ani wanda ya karanta wani bangare wancan ya karanta bangare a kira abin sauka sana ce a addu'a wannan ba a san shi a cikin aikin magabata ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yi da sahabbansa sahabbai a junansu ba a taba samun sun yi wannan ba tabi'ai ba a taɓa samun sun yi wannan ba atba'u tabi'ina ba a taɓa samun sun yi wannan ba kaga da a ce wani abu ne da shari'a ta zo da shi to da a wurin waɗannan za a fara gani ba daga baya baya daga mutane su kirkiro kansu ba saboda haka hai'ar da aka yi shi ba ta yi ba wato kamar mutane ne su shiga masallaci sun zo za su yi eh, abinan sallar ratib abinan sallar raka'atul abinan tahiyyatul masjid annabi ya ce duk wanda ya shiga masallaci kai ya zauna sai a biyu to sun zo in group sai suka ce to bari mu yi ta jami'i wannan shi ma kaga duk da cewa sallah ce mai asali asali annabi ya ce ayi tahiyatul masjid kuma sallah dama abu ne wanda yake nafila abu ne wanda yake shari'a ta zo da shi amma a bisa wannan hay'ar cewa a yi jami'in rakatai abin tahiyatul masjid wannan ba a taba samun sahabbai ko tabi'ai ko atba'ut tabi'ina wanda suka yi irin wannan ba Sau da, ko da asalin abu ba shi ne wato an shar'anta yin amma ba a shar'anta yin sa a cikin wannan hay'ar ba to wanda shi ake cewa bid'a wato ka zo da wani sabon abu kirkirarre da shari'a ba ta zo da shi ba kuma mun sha faɗar cewa wannan ba a kiranta sauka wa salil salil insani illa ma sa'a duk wani mutum abin da ya aikata shi ne nashi abin da shi aikata ba a kiransa nashi Eh, mutumin da suka zo ku biyu wanda ya karanta rabin qur'ani wanda karanta rabin qur'ani ba a cewa kun yi sauka sai da a ce yayi kowa ya karanta rabin qur'ani aikin sa aikin sa ne aikin ka ne ba ta yadda za a dauki aikin wani a cike maka aikin da shi ko a dauki aikin shi a cike masa da shi kowane aikin sa nashi ne saboda shi kansa kiran wannan sauka akwai akwai kifewa a ciki saboda kowa iya abin da ya karanta shine aikin sa sauraka maganar sauka ma babu ita anan in sauka ce mutum ya ɗau ƙur'ani daga farko har ƙarshe shi ne cewa sauka shi ne khatma amma wani yayin karanta wani yanki wannan ya karanta wani yanki to kowanne abin da ya karanta shine aikin da ya a gurin Allah ba ba kuma sauka ce ba sauraka in ana so a yi abin da yake tawassuli da shari'a shi ne a yi shi yadda shari'a ta ce duk wani aiki na kwarai za ka iya tawassuli da shi الذين يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاكفر لنا ذنوبنا wanda suke cewa suke cewa ya ubangiji mun ji mai shela yana shela yana kira zuwa mu imani da ubangiji mu mun yi imani ya ubangiji ka gafarta mana zanubanmu suka yi tawassuli da imaninsu rabbana amanna faghfir lana dhunubana ya ubangiji mun yi imani ka gafarta mana zanubanmu sauraka eh, eh, mutum zai iya tawassuli da aikinsa mai kyau da ya yi biyu yana cewa kamar yadda yake cikin hadisin imran ibn hussein cewa iqra'ul qur'an wa was'alullaha bihi fa innahu ya'ti qaumun yaqra'una al-qur'ana thumma yas'aluna bihi an-nas karanta qur'ani ku roki Allah da shi wasu za su zo suna karanta qur'ani suna roƙon mutane saboda haka mutum ya karanta qur'ani zai iya addu'a amma a yi shi a cikin jam'i a yi shi a gangan ko wannan ba a san shi a aikin magabata ba kuma da alkhairi yana sun riga yi mu annabi yana cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa duk wanda zai kawo sabon abu a cikin addini in ji annabi ya ce baya cikin sa to a mayar masa da kayansa wanda ita ce bid'ar da al-imamu shatibi a cikin littafin sa al-ittisam yake ce mata al-bid'a al-idafiyya wato a raba wani abu akan a raba wani bid'a amma a danganta shi da abin da yake shari'a ta ya zo da shi shari'a ta zo da abin amma kuma an sake masa kamanni an sake masa kwaskwarima to kaga wani ita ce bida al'izafiya kamar mutum ya ce in ya yi sujjada zai rika karanta kulhuwar lahu kafa talatin a sujjada kaga sujjada abin da shari'a ta zo da shi wasu judo wa qatarib aqrabu ma yakunu al-abdu bi rabbihi wa huwa sajid a inni bi kasrati sujud duk waɗannan nasoshi da suke nuna cewa sajjada wani abu ne mai kyau nan karanta kulhuwan lahu abu ne mai kyau na bisa da sarki karanta kulhuwan lahu ta adilu sulusar qur'an tana daidai da ɗaya bisa uku na alkur'ani to amma mutumin da zai sujjada a cikin sujjadarsa a sallah ya karanta kulhuwan lahu kafa talatin kaga duk da cewa sujjada shari'a ce kul lahu alqur'ani ne amma da wannan sifa da wannan hay'a annabi bai umarni da shi ba bai kuma kwadaitar a kai ba bai kuma taɓa yi ba sahabbai ba su taɓa yin haka ba to kaga dan an hana mutum ba zai zo ce an hana shi sujjada ba ko an hana shi karatun karatun in ya tashi rigima zai ce an hana shi karatu ko ulhuwallahu ce ba kyau ko sujjada ce ba kyau a yadda ka yi ta a irin wannan sifa ita ce shi ne ba kyau aka kowane abu yana yi shi yadda shari'a ta ce a yi na Allah subhanahu wa ta'ala yana wa manzansa fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka ta tatghaw ka tsaya kamar yadda aka umarce ka sauraka ita shari'a ka bi umarni ne ka yi shi yadda aka umarce ka canza kakka wuce iyaka kakka zarmi in kai haka to ka kauce wa shari'a to sai wannan shi mai tambayar yake cewa malam idan mutum ya yi umara sai bayan kwana nawa ne yake da damar ya kara yin wata a babu wani kwanaki ƙididdigaggu da shari'a ta ta iyakance na in ka yi umara ba za ka sake yi ba sai ka yi waɗannan kwanaki abin da dai ake so shine zanto kowace umara kana yin ta musamman wanda yake a faɗi ya zo daga wani guri ne yana yin ta ne bayan ya sake komawa garin sai sake tahowa ya umara wannan ta fi cika ta fi zama cikakkiyar umara ba kana cikin garin makka ba ka yi umara ka sake fitar hailli ka sake ɗauko umara ka dawo wannan akwai sabani na malamai saboda ba wani abu ne da ya gudana cikin aikin magabata cewa mutum yana cikin maka ya fita ya ɗauko umara ya dawo ya fita ya ɗauko ya dawo wannan abin da suke cewa abin da ya fi ga mutumin da ya zo daga wani gari ya yi umara to ya yawaita dawafi ya yawaita dawafi ibadar dawafi a lokacin tafi masa kuma ita ce abin da magabata suka fi yi. sai wannan shi kuma yake camala yana son karin bayani dangane da matsayin hadiyatul ummal hadiyatul ummal shi kyautar da ake bawa ma'aikata mutum ne an ɗauke shi aiki na al'umma yana masa aiki kuma wani ya ɗauki kyauta ya bashi malamai suna cewa da zarar mutum ya zama ma'aikaci ana biyan shi yana yi wa mutane aiki to baya halatta a kan aikinsa kuma a ɗauki wani abu a bashi saboda wannan zai iya sa shi ya yi rashin gaskiya a cikin aikinsa ko ya ɗau haƙƙin da ba na mutum bai bashi saboda kasancewar yana bashi wani abu ko ya hada wani haƙƙinsa saboda bai bashi ba don ya saba karɓar na wasu annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar da cikin hadisin buraida annabi yana cewa man ista'malnahu amalan wa razaqnahu minna rizqan fama akhadha ba'da zalika fa huwa gunul duk mutumin da muka dauke shi aiki muka biya muka dauki albashinsa abin biyan sa muka biya shi to da abin da zai karba kuma bayan wannan annabi ya ce fa huwa gunul to wannan abu wato cin amana ne duk abin da duk wanda muka dauka aiki inji annabi sallallahu alaihi wasallama sannan muka biya shi kudin aikinsa to da abin da zai karba kuma bayan wannan annabi ce fa huwa wulul to wannan abin kamar cin amana ne kamar wato ha'inci ne da satar abin da ba naka ba to shi yasa malamai suka ce to duk wanda aka dauke shi aiki yake aiki to baya halatta akan aikinsa a bashi wani abu kuma ya karba domin wannan zai sa shi ya yi rashin gaskiya a cikin aikinsa ko dai ya ba wa wani mutum haƙƙin da ba nashi ba saboda ya saba bashi ko kuma wani ya zo neman haƙƙinsa ya hana shi saboda bai bashi ba a nan malamai suka ce sai dai idan ya zanto wani ɗan uwansa ne da daman can ya saba kyautata masa ba wai don wannan aikin ne yake masa kyautar ba daman can ya saba yi masa kyauta a tun kafin ma a bashi wannan aikin suka ce wannan kyautar ba za ta shiga ciki ba tun da dama ya samu ba shi duk da cewa wasu daga cikin magabata da wasu daga cikin malamai suna cewa in har ya zama ya karɓi wani aiki to kada ya ci gaba da karɓar wannan kyautar domin za ta iya masa tasiri wata rana ya yi abin da ba shi ne daidai ba a shaukani bai rahmatullah ya rike alƙalanci ce akwai mutanen da sun saba masa alheri to daga lokacin da ya zama alkali to sai ya daina karɓar wani abu nasu don gudun kada wani abu ya zo a gabansa na shari'a da waɗannan mutane kuma ya kasa yin adalcin da ya kamata ya yi ko ya waje bai yi saboda haka aikin da duk yake na mutane ne suna zuwa bunka neman haƙƙinsu ko neman wani abu da aka sa ka kai musu to bai kamata ka karɓa wani abu a hannunsu ba amma game da aikin da shi ba ya da alaƙa da irin haka kamar misali mai gadi wanda yake gadi ko wani mai shara ko wata mai dafa mutane abinci a ma'aikata ko mai shayi kaga wannan ba shi da alaka da mutanen da suke zuwa neman wani abu shi kawai dai a ɗauke shi yana gadi ne to dan wani ya zo ya masa wani alheri wannan ba a cewa kai ya karba tunda ba shi da ba da wani abu a hannunsa da wannan zai zo nema a gunsa wani aikin da ba shi da irin wannan to ba laifi don an mutum alkhairi kan sai karba ah, amma in har yana da alaka da mutane kuma mutane suke zuwa suna neman haƙƙinsu ko wani su yi masa wani abu ko sa hannu ne a takarda kana zaune a ofis takardun mutane na zuwa gaban ka sa musu hannu saboda wani suke nema to bai kamata kana karɓar wani abu a hannunsu ba saboda wannan sa hannun ko ka ce su baka ko kuma su su baka ba tare da ka nema ba wannan shi ne aka hana lokacin da ibn rutubiya annabi ya aika shi karɓo zakka ya zo da wazo annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce gashi wannan naku ne wato zakkar da aka tura na in tattaro ga ta na wannan kuma bani a kai nabi ya ɓatare yake cewa to me ya hana ka zauna a gidan mahaifiyarka ko mahaifinka a baka a can saboda haka duk mutumin da muka ba shi aiki duk abin da ya je ya kawo to gaba ɗaya namu ne baya halatta mutum ya ce wannan nashi ne wannan kuma wanda kuka sare ne sau aka annabi sallallahu alaihi ya kwace wadda abin da aka bashi don gudun kada ya zanto ya yi masa tasiri nan gaban an tura shi karɓo zakka ya rika lura da waɗanda suka yi masa ya yi musu sassauci ya kau da kai daga kan abin da ya kamata ya duba ya lura da shi wasu kuma ba su bashi ba ya tsananta musu saboda zuciya ba ta da ƙashi abinda ba ka zaton shi zai yi tasiri sai ma sai tasiri ana cewa al'insanu abdul ihsan duk mutumin da kake kyautata masa to zai zama bawanka to sai mai wani tambayar shi kuma yake ce malam mutum ne ke sana da pos kuma yana cin ribarsa sai su ko banki da yake aiki da su suke bashi wasu kuɗi daban shi ne halatta ya karɓa ya amfani da waɗannan kuɗaɗen da su bankin suke bashi eh wannan babu komai ne banki ya baka shi ba ba wani bane na na canjin kuɗi da kuɗi tsakaninka da su illa iyaka dai watakila sun ga a ƙoƙarin da kake yi kuma suna samu wani alheri ta hanyar ka suka yi maka wannan ba babu laifi dan ka karɓa to ne ke shi malam sunansa Usman to sai yasa ake kiransa da Usman bin Affan saboda son sunan da yake to sai ci karo da wata magana da take cewa babu kyau mutum ya kira kansa da sunan da ba na mahaifinsa ba shi malam menene hukuncinsa da wannan kiran da ake masa na Usman bin Affan ba ya dacewa mutum ya kira kansa da baban da ba na shi a matsayin uba eh, babansa yana da suna ba Affan sunan shi ba shi kuma ya canza daga babansa ya kuma baban wato sanya baban Usman na asali akwai tayewa wani lokaci mutum amfani da kalmar Ibin fulan ba wai yana nufin uba ba yana nufin lakabi wannan babu laifi in ya zanto lakabi ne kamar yanzu wani ya sa waɗansa suna ibn taimiyya ko ibn qayyim ya shahara da wannan ibn ibn din ibn cewa ibn yana nufin ɗa amma shi anan yana nufin suna ne alam ne wannan babu laifi yanzu mun zai ce ibn taimiyya dan wani zai kuma faɗi ubansa ko ibn qayyim dan wani zai faɗi mahaifinsa to wannan babu laifi amma ya canza sunan mahaifinsa da sunan wani a matsayin yanzu ya cike gurbin mahaifinsa wannan haramun ne nabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana mutum ya kira kansa ko a kira shi da da sunan wani barraqiba an an barraqiba an abihi ya yi butulci duk wanda zai yi sha'awar ya bar wato sunansa da na iyayensa Allah ya yi da ya bi aba'ihim huwa aqsatu inda Allah ku kirawo su da sunan iyayensu shi ya fi adalci a wurin Allah amma in ya zanto lakabi ne ba suna ba ba kuma ya maye gurbinsa da mahaifinsa wannan babu laifi to sai malam shin ya halatta mutum ya rika yin karatun kiyamun lai da wayar a maimakon ya rike alkur'ani babu bambanci da ka rike alkur'ani ka rike wayar duk dai abin da yake cikin alkur'anin ne in har za ka rike alkur'anin musafi ka yi karatu da shi ya halatta ka rike waya matukar dai ba za ta shagaltar da kai eh, a cikin aikin sallar da kake yi ba wannan babu komai sai ne ke cewa malam yana tambaya ne akan bayani da kuma ingancin wannan hadisi wanda ya zo cikin littafin shama'il muhammadiyya yake cewa na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tarajuli illa gabban eh, illa gabban illa gabban wannan hadisi da yawa daga cikin malamai sun inganta shi sun hassana shi cewa akwai waɗanda suka launa shi abinda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yawan taje gashin kai ko gashin gemu ko saje illa gibban sai jifa-jifa wato yau ya yi gobe bai yi ba jibi ya yi haka wani hadisi malamai abinda suka fahimce shi tunda akwai wani hadisi da shi ma imam tirmidhi ya fitar da shi da nasa'i hadisin abu huraira nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana lahu sha'run falyukrimhu ko falyukrim sha'rahu wanda duk yake da Allah ya bashi gashi to ya ya girmama gashin ya karrama gashin wato ya kula da gashin sa kada ya bashi ya lalace ya rika datti ya rika kula da shi to kaga wani hadisi ne wani hadisi wancan hadisin Abdullahi ibn wani hadisin hadisin Abu Huraira malamai suka ce eh, abinda wancan hadisi yake nuna na ha'adit tarajul illa ghibban yana cewa kada mutum ya zarki ya yawaita kula da gashinsa da gyaran gashinsa ya juya shi gabas ya juya shi yamma ya ja shi gaba ya ja shi baya har ma ya zarto ya ɗauki hankalinsa ya shagaltar da shi daga wani abu muhimmi ya nuna kamar rayuwarsa ba ya da komai sai kula da gashinsa suka ce wannan shi ake nufi da na ha'anar tarajjul illa wancan kuma hadisin falikurin Eh, sha'arahu ana nufin ya kula da shi kada ya bashi ya rika datti da musamman yana da yawa ya rika caje kansa yana kula da shi ba kai ya bashi ya lalace wancan kuma yana nufin kada ya zarme ya wuce iyaka wajen nuna kula da gyaran gashi kullum ya zauna ya ta kula wanda gyaran gashi ba abin da yake yi ah, malamai suka ce wannan hadisin bai shafi mata ba ta mace ubangiji ya halicce ta ne daman da kwalliya afa man yunasha'u fil hiliyati wa huwa fil qisami ghayru mubin haka ubangiji ya halicci mace ne cikin kwalliya saboda dan mace ta bata lokaci gaban miro tana gyaran kanta tana gyara gashinta wannan ba ba a cewa ta yi laifi amma shi namiji ba a san shi da haka ba saboda haka kada ya ɗauki lokaci mai tsawo kawai gyaran gashi yake ya zama yana yi jifa jifa ma ba ku yaushe ba shine abin da hadisi yake nufi haka ko da maganar ya inganta ba yana nufin cewa an haramta mutum ya gane gashin kansa ba ne ko kuma a in ya yi yau in ya yi gobe ya yi laifi abin da ake nufi kai ya zanto ko yaushe na taɓata lokacin lokacinsa akan wannan wannan shine da ibn qayyim alaihi rahmatullah yake faɗa ta sai wannan yake cewa mutumin da yake sauraron alkur'ani ta sauti ana da bukatar ya saurare shi to idan yana bibiyar mai karatu hakan laifi ne saboda ya ji wasu na cewa hakan bai dace ba me yasa to ba wani laifi shi kansa in kana bin sa ai karatu ai sauraron kake baka sauraron ai ba za yi bin sa ba abinda aka hana shi ne lokacin da liman yake sallah tana bin sa a baya tana baya kargaban sa wannan kuma zai kawo ta shi zai kawo wato rikita wa liman lissafi karatun zai rika zai rika cacca kuɗi masa in kana bin sa a baya ka saurara ka saurara abin da yake karanta amma in misali ka saka kaset ne ko ka kunna waya ana kara kana jin karatu kana bi don ka rike ka haddace wata babu komai ba wani laifi a cikin wannan to sai ki malam shin ya halatta yayi wa mace ƙarya da cewa yana son ta domin tana yin wani sabo na Allah domin yana so ta gyara wannan halin amma bayan ta gyara sai ya gaya mata gaskiya idan har saboda ya ce yana son ta ne za ta gyara ya yi ƙaryar wanda duk ya zo gaya mata gaskiya kuma za ta koma yadda take tunda ba ta bari ba ne don Allah ba ta bari don tsoron Allah ba ne ba ta bari ba ne don ta fahimci abin da take yi ya kamata ta daina a ta yi ne saboda ya ce yana son ta da kai ƙarya kuma sai ka dawo ka ce mata ka daina son ta kai daman ƙarya take mata shi kenan sai ta koma ta dama ba da Allah ta bari ba naka ka gaya mata Allah da annabi ka gaya mata gaskiya ka fito ka maimakon ka yi ƙarya daga baya kuma ta gane ƙarya kake nan gaba komai ba ka gaya mata ba yadda za ta yi ba kuma za ta ɗauke ka a matsayin makaryaci wanda yake mai yaudari saboda gaya mata gaskiya ba sharaɗi wanda ta yi ƙarya eh, gaya mata gaskiya wanda take yi baya da kyau musulma ce Allah ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana abin da zai zuba mata da mutunci kaza kaza kaza tsoron Allah ya shiga zuciyarta shi kenan sai ga ta daina saboda ka kace kana son ta kace ba ka son ta wannan kuma zai tasiri akan daina wadda ta yi mutum da daman ta daina idan Allah amma ta daina idan ka ce kana son ta kira ran da ta gane ƙarya kake ko ka fito kace ƙarya ne miki shi kenan sai ka za ta ci gaba da abinta ba da wani amfani illa kawai ka jefa kanka cikin ƙarya yanayin ƙarya kuma zucincin ka ya zube don duk wanda ya yi ƙarya to kuma ƙarshe za ka ga gaskiyarsa ba an daina yarda da ita zai ce min uqubatul kazib an yuradda sidquhu yana daga cikin ukubar makaryaci gaskiyarsa ma sai a rika jefa masa ita ba a karba ba sannan za a ce wataƙila ƙarya yake ko ta gaskiyar ya faɗa cikin rabu da shi makaryaci ne saboda ka dan me za ka lalata tsakaninka da Allah da tsakaninka da mutane saboda ka gyara wata kuma ƙarshe ba ba amfani abin zai yi ba ta sai tambaya ta gaba yake cewa malam menene hukuncin cin namun kwado a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kashe kwado annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kashe kwado akwai likitan da ce zai zai zai zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam magani amma za a hada da kwado sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ce baya halarta ya kashe kwado to da abin da aka hana kashe shi to an haramta cinsa da abin da aka yi umarni a kashe shi shi ma haramta cinsa wani ka'ida ce da malamai suke ambata cewa duk abin da aka kullum a umira bi a wani huya an katlihi ba huwa haram saboda ba za ka ci shi ba sai ka kashe shi kuma an ce ka kashe shi nabi na ha an katli da ya hana kashe ya hana kashe kwadi saboda ka in za ka ci sai ka kashe saboda ka aka hana in kuma an ce a raka kashe su to kaga ba ci ba ci duk abin da za a ci to za a rika kula da su ana kiwon su ana abin nan an ce to an ce don idan ga abin ka kashe shi ba magana kai kiwon sa in ba ka kiwon sa to ba magana ya taru a arkace so ka don abin da aka hana a kashe shi ko aka yi umarni a kashe shi to wani yana nuna cewa abincin sa haramun ne haka duk da baya halatta a ci shi ba halatta a ci kwado to sai wannan ke cewa malam menene hukuncin da ya sanya liman yayi idan yayi sallama yake jiwa ya kalli mamu saboda annabi haka yayi kuma haka ya yace ayi wanda ya zo hadisin eh, samura ibn jundub da hadisin zaid ibn khalid nabi sallallahu alaihi wasallam in yayi sallama baya daɗewa yana fuskantar alƙibla illa Don yadda ce Allahumma anta salamu minka salamu tabaraka ya zal jalali wal ikram zare ya faɗi haka kuma sai sun ma akbalan nasu da wuce sai fuskanto mutane da fuskarsa yanzu za ka ga malamai ma suna magana a kan cewa baya dacewa liman ya yi sallama ya daɗe yana kallon alƙibla har wasu daga cikin magana ce in ya daɗe ba yana kallon alƙibla ko ɗan jefe shi da tsakuwa juyo don ga alamar takabburanci ne da jiji da kai ba ka yi sama ka fuskance su ba saboda da zarar ka gama sallah to shi kenan sai ka juyo ba za ka ba su baya ba gwargwadon abin da ya zo a cikin hadisin sauban da hadisin aisha radiyallahu ta'ala anhuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya daɗewa yana fuskantar alƙibla sai gwargwadon yadda zai ce Allahumma anta salam wa minka salam astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam tabarak ya zal jalali wal karam sai juya kallon mutane saboda wannan ita ce sunna haka ya kamata kuma liman yayi sai wannan yake cewa malam shi direba ne ya yi haɗarin mota motarsa ta faɗi yana ɗauke da fasinja to bayan kwana hudu zuwa sati ɗaya mutum guda daga ciki sai ya rasu shi ne ke tambayi malam tambaye sai ce zai yi azumi idan shi ne sanadiyar shi mutuwar wannan eh, bisa kuskure aka samu kuskure aka yi haɗari wani ya mutu a cikin motar to zai masa kafara shi ne direba shi yake jan motar ya masa kafara eh, ta azumin wata biyu eh, wata biyu a jere sai wannan yake camala yana da mata uku biyu daga cikin suna zaune a gari daya dayar kuma suna zaune da ita a wani gari daban inda yake aiki to duk bayan sati ko sati biyu yana zuwa wajen waɗannan matan nasu da suke wancan garin to shi ne ke tambayar malam ya halatta idan ya zo da ɗaya matar tasa a ƙarshen makon ya raba kwana da ita to ai ya riga ya raba kwana wani kuma na kwana zai sake rabawa ya raba kwanan in yana can yana tare da ita wannan in ya dawo nan kuma yana tare da waɗannan to kaga ko ta biyo shi ba cikin kwanakin ta bane ta biyo shi zaka bai bai halatta kuma ya dau kwanakin su ya ba su ba in ya haka yayi zalunci shi da kansa zai san cewa ai ba hakkin ta bane in ya dawo da ita nan gaba ɗaya da zama shikenan amma yanzu ya zo nan su raba kwana kuma sai ya dauke ta can yanzu can ma ya je ba ta kwanakin ta ai bai yi adalci ba ka in ta biyo shi kina sai ya aje ta yanzu wani abu ta zo yi in sun koma can kuma dama shi ne rabon kwanan haka haka suka yi da shi da su a haka ake tafiya amma ya ce ya je can su yi kwanaki sannan ya da haka ya ɗauko ta ya dawo ta su wajen su sannan kwanakin su su kuma a raba da ita ai kaga akwai akwai rashin rashin adalci a nan zahiri to sai take cewa malam miji ne ya siya wa amaryarsa motar hawa amma ko bai siya wa uwar gida ba shin za a tume shi da rashin adalci shi wacin miji ya siya wa matarsa mota wannan ihsani sunan shi kyautatawa ce duk mutumin da kake tare da shi yana da kyau ka kyautata masa Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi mu'amala da su ta hanyar da ta dace yana daga cikin ta mu'amala ka yi abinda zai faranta mata matar kare ba a cewa don ya saya ma wannan bai saya ma wannan bai ya yi rashin adalci amma kuma babu mu'ashara bil ma'ruf a nan ita wadda ya ƙi saya wa ɗin kuma in yana da halin ya saya mata to babu shakka ba ta ji daɗi ba kuma wanda kake zaune da shi ka yi abin da ba zai ji daɗi ba to ba ka yi masa mu'ashara bil ma'ruf ba baka yi mu'amalance shi da abin da yake mai kyau ba abin da yake mai kyau ƙari ne akan adalcin da yake wajibi a kansa ya kyautata musu a zamantakewar ya ƙarasa musu farin ciki da yi musu wani abu na ihsani idan ma da zai so ya yi ma'aruf ɗin shine in ita wannan uwar gida aka daɗe da ita to a fara saya mata in za a sayi motar zuwa ita kuma amarya a saya mata daga baya ba ya fara da amarya ba sannan ita uwar gida ya kyale ba a nan babu mu'ashara bil ma'ruf duk da cewa ba sunan shi adalci ba kyautatawa ce da daɗaɗawa da Allah ce a yi zamantakewar aure akan irin wannan to kaga anan bai yi bai yi mu'ashara bil ma'ruf ba kuma shi kansa ba zai ji daɗin zamantakewar ba ya kan matansa ba za su haɗu ba don mai don ya yi wa wannan abin da wannan ya kamata ita ya fara yawa don yanzu inda uwar gidan ya saya wa ita ma ta ɗauki amari ya ce ta yi haƙuri har lokacin da ya samu hali to sai sai ta fahimtar haka ma ta san wannan ta fi ta dadewa tare da shi amma ya fara sai wa amarya ya kisa ya uwar gida kaga sai to ya gaji da ita ya fara wulakanta ta to shikenan daga nan lokacin ta kuma ta samu kare zuciya kenan to sai take cewa mala idan mace tana idda sai ta yi jini biyu to a naukun da ya zo sai ya wuni daya kuma sai ya zo irin wani kala daban sai ya dauke shine yake tambayar to ya idda ta take to in ya ɗauke gaba ɗaya eh, bai sake dawowa ba a cikin kwanakin jininta da tana da kwanakin da take yi na jini tana kwana uku hudu ko biyar ko shida ko bakwai to in har kwanakin suka kare mata su bai sake dawowa ba ya tafi shi kenan ta gama idda in kuma a cikin kwanakin ya yau yake kwana ɗaya bayan kwana biyu ya sake dawowa shi ne dai da za ta zauna har sai kwanakin na ta take saba yin al'ada a cikinsu ya kare to daga nan ne kuma sai ta ɗauke shi a matsayin jini ne na larura amma in dai a cikin kwanakin al'ada ta tana nan ba su yanke ba kuma jinin ya ɗauke ya dawo to shi ne in kuma bai dawo ba har kwanakin suka wuce shi kenan ta gama ta gama al'ada ta ne take cewa malam wace ce ta yi amfani da maganin fitar da ciki saboda dalilin shayarwa da kuma rashin kwarin jikin jaririn da take shayarwa to bayan ta yi amfani da maganin sai jini ya ɗauke kwanaki ya ɗauki kwanaki bai tsaya ba shin za ta rama sallolin da bata yi ba na tsawon waɗannan kwanakin da bata yi ba saboda ba jini na haila ba in dai har cikin an fara wato ya fara an fara halittar ɗan wato ya fito da wani sifa ta mutum ko abinan hannu ko kafa ko shatin idanu ko baki wani abu dai ya fito ba wai tsokan nama ce ko kuma eh, jini ba ne ya faɗo kawai a ya fito da wani abu na halitta to wannan jinin da zai zo jini ne na biki za ta zauna har da ɗauke cikin kwanaki arba'in in ya ɗauke a cikin kasa da haka kwana ashirin ko kwana talatin shi kenan su ke wanka su ci gaba da ibada bai ɗauke ba har zuwa kwana arba'in wanda shine mafi ingancin daɗewar lokacin jinin biki to shi kenan ya kwana arba'in kenan sai ta ci gaba da sai wanka ta ci gaba da ibada amma in ya faɗo jini ne kawai babu halitta tare da shi to wannan ba ba kiran shi jinin nifasi wato jinin haihuwa sau da wannan sai ta ci gaba da ibada ko da yana zuwa tare da ita sai ta wanke ta yi kunzugu ta ci gaba da ta. sauran take cewa menene hukuncin matar da ta kaura cewa shimfiɗar mijinta ta daina yi masa girki ta daina yi masa magana har na tsawon lokaci tare da cewa duk wani haƙƙin ta daidai gwargwado shi yana sauke mata na ci da sha da fitira da muhalli da sauransu kawai dai saboda tsananin kishi da kuma tunanin yana neman aure ta ɗan wannan mataki wannan babban laifi ne mace ta kaurace wa mijinta tare da wani dalili na shari'a ba ko dalili na rashin lafiya haka kawai ta ce mijin saboda tana fushi da shi annabi yana cewa da za a ra'atahu ila firashihi falam ta'tihi wa bata wa huwa ghadban 'alayha la'anatha malaika hatta tasbih duk mijin da ya kira matarsa zuwa kwanciya amma ta kiyarda ta zo ya kwana yana fushi da ita to kuma mala'iku za su kwana suna la'anta ta har gari ya waye kaga wannan yana nuna cewa wannan abu da ta yi babban laifi ne kabira ce min alkaba'ir matar da ta yi wannan wajibi ne ta tuba zuwa ga Allah sannan ta nemi yafiyar mijinta ya yafe mata abin da ta yi ba haka ba abu shakka tana tare da wani babban laifi da Allah zai iya zai iya kama ta a kansa ka baya halatta mace saboda kishi ta guje wa mijinta hakkin sani. wajibi ne ta ba shi haƙƙin sa kamar yadda ita ma za ta nemi haƙƙin ta a kansa na to sai nake cewa malam shi ɗalibin jami'a ne kuma iyayensa sau tari sai sun ci bashi suke biya masa kuɗin karatu da sauran ɗawainiya to ya yi jarabawar jam da kuma sse duka ya ci kuma sun yi kyau to sai wani karɓi waɗannan takardun nasa ya je ya cike masa wato scholarship shi wancan ɗin ya jarabawa kan idan ya ci za su raba wannan kuɗin kuma sai suka ci sai ya ci ɗin to shi ke tambayar malam ya matsayin cin wannan kuɗin shi a wajensa idan bai halatta ba yana buƙatar shawara to irin wannan baya dacewa mutum ya yi abu sai bayan ya yi tambaya a shari'a abinda suke cewa shine fasalu ahlan zikri in kuntum la ta'lamun duk abin da baka sani wato ka tambayi masana tukunna sannan in an gaya maka hukuncin ya halatta sai kai in bai halatta maka fasa amma ba sai ka yi ba kuma ka zo kana cewa a baka shawara ko ya halatta ko bai halatta ba tun a ahalari ake karantawa wala ya hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi baya halatta ga mutum baligi ya aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah a kansa wannan shine abin da yake wajibi akan kowane mutum da yake ƙwarin yayi wani abu to kada yayi matukar bai san hukuncin Allah kan abin ba daga baya kuma ya zo na tambaya yanzu kamar wannan ya bayar da ya nema din sai ya ce a bari tukunna sai na yi tambaya ya halatta ko bai halatta ba in ya ji ya halatta shi kenan kakansa hankalinsa a kwance in bayan an yi ne kuma ya ji wani kaule cewa abin bai halatta ba to kaga sai ya tambaya a nan da da farko na ji an ce ya halatta amma na ji ko wani malami ya ce kaza kaza to sai a yi masa bayani gwargwadon abin da shi malamin ya sani amma sai ya ki tambaya sai an yi sanne ce ya halatta abin da kuka yi haramun ne haramun ne algoshi ne zamba cikin aminci ne ko ce ƙarya ce aka yi don a samu wani abu a raba ta hukuma da take ke bada scholarship ga wanda ya yi karatu ya gama karatun matakin da za ta ba shi scholarship din matakin sakandare ne ya gama ko diploma ko ma menene zai jarabawa sannan ta ba shi scholarship ci gaba da karatu na gaba ba ta ce wani zo ya ma wani bane a ba su raba in suka yi haka sun ha'inci gwamnati sun ha'inci hukuma sun ha'inci al'umma don dukiyar al'umma ce aka yi wannan a fito da ita domin a yi wannan aiki da ita saboda in ka karba da kai da shi duka haramun kuke ruwan ku ce kai ba kai kai jaraba ba shi kuma ba takardunsa ba ne kun karbi kuɗi kuma kun haɗa baki za ku ci wannan kuka ci kowa ya ce daga cikin ku ya ci haramu ya ci ta balbal saboda wannan kuɗi sai ku mai da shi ko dai hukumar da take bayarwa kuma yar mata da shi in kun san cewa zai koma cikin asusun da aka fito da shi daga ciki ko kuma ku yi wani aiki da alkhairi da shi na al'umma tun da dama dukiyar al'umma ce ku yi aikin da al'umma za ta amfana da shi ko ku yi sadaka ku ba mu wasu daga cikin mabukata cikin al'umma amma ku bai halatta ku ci ba ta sai wannan yake cewa idan za a fitar da zakka ta kuɗi za a fitar ne akan kuɗin da ya shekara ne kawai ko kuwa akan akan duka kuɗin da aka tara a lokacin ba da zakka misali za a lissafi ne har da kuɗin da bai shekara ba in dai kuɗi ya riga ya kai nisabi a ce misali zakka ana fara fitar da ita daga lokacin da kuɗi ya kai miliyan biyu to sai kuɗi ya cika miliyan biyu a watan misali watan ramadan sa ya cika miliyan biyu cif cif daga watan ramadan zai fara lissafi wani ramadan ɗin na zuwa to duk abin da ya tara duk abin da ya tara matukar bai yi ƙasa da miliyan biyu din nan ba misali kafin ramadan ya sake zagayewa kuɗin ne sun kai miliyan goma to miliyan goma nan zai fitar da zakka ba zai ce a ai miliyan biyu ne ya shekara a tun da daga nan nisabi ne ma'ana daga nan ne ake fara lissafin shekara in ya fara in ya cika nisabi to sai a fara lissafin shekara ya kuɗi ya fara miliyan biyu daga watan shawwal to sannan duk abin da ya karu yana nan a matsayin wannan kudin da zarar rashin da ya sake zagayowa wato yanzu kuɗi na nawa ne a yanzu ya kai miliyan uku ko ya kai miliyan hudu to shi kenan sai ka fitar da duk wannan kuɗin zanka to sai ne kice malam shin akwai wani dalili tabbatacce na shari'a da yake nuna cewar ana samun ladan sadaka ne gwargwadon percentage ba adadin abin da mutum ya bayar ba yake cewa misali mai dubu ɗari idan ya bada sadaka dubu goma kamar ya bada kaso goma kenan cikin ɗari shi kuma mai miliyan ɗari idan ya bada miliyan biyar ya bada kaso biyar kenan cikin ɗari to a cikin suwa zai fi samun lada mai yawa idan dukkan tsaka tsarkake niyoyin su. wanda ya yi sadaka da yawa ba ku shakka ya fi wanda ya sadaka kaɗan kowanne sadaka ya yi kuma kowanne za a ba shi ladan ya yi sadaka amma babu shakka wanda zai bayar da yawa ai zai zama ladansa da Allah ya yake akan abin da kayi man zalla zai yukuri zullaha kardar hakan fa yi za'ifahu lahu a za'afan kasira masaru lalzai na yin fiko da amwalon fi sabi da lahi ka masali habbatin an bata saba a sanabi da sun bai ta ta habba wallahu yi za'ifu liman ya sha wallahu wa siyo sauraka daga yawan abin da ka fara bayarwa daga nan kuma lissafin luɓanyawar za ta za ta fara wanda ya bada da yawa Allah ce zai rubanya masa ladan na bada dubu goma Allah zai bashi ladan dubu zai rubanya masa ladan dubu goma din nan sai dubu ashirin abin da ya sama ko kuma alhassanatu bi ashirin amsaliha kowace dubu goma zama dubu ɗari kowace dubu goma ta zama dubu ɗari a lada sauraka ubangiji yana rubanya maka ladan sadakar dubu goma za a baka ladan sadakar dubu abin nan dubu ɗari gaba da dubu ɗari za a baka ladan sadaka miliyan ɗaya to haka daga nan rufin yawa take farawa daga nan abin da ya sama kuma ba wai iya wannan ba amma rufin ya tara fara daga rubi goma ne alhassanatu bi ashri amsalha man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha shi Allah ce duk wanda ya zo da kyakkyawan abu yana da wato kwatankwacin sa irin sa goma ka wanda zai ba da dubu biyar za a ninka masa shi ya samu ladan wanda ya ba da dubu hamsin to haka haka ta sani ke cewa malam idan mutum yana kula da gonar kaji ta wani kuma mai gonar yana biyan shi kuɗin aikin da yake masa sannan ya ba shi damar idan kashin kajin ya taru ya nemi masu saye ya sayar musu a bisa farashin kasuwa to shin ya halatta shi wannan mai kula da gonar ya saya da kuɗinsa sannan sai ya ɗora riba a kai idan ya tashi sayarwa wani ya sayarwa kansa to ga ai nan eh, san zuciya zai shiga yana da abu na ci gashi ka sai kai ba kai ne mai sayan ba ce gashi ka sai ka sayar min eh, ka sayar min kuma ka zo sallame ka sai ka ce ciniki ka sayar wa kanka kuma ka je ka sayar wa masu saya a waje sai kaga akwai san zuciya don ne mai sayarwa da yadda kan so za ka yi cewa ka wa kanka sai ku yi ciniki to da shi ka ci a to ani zan saya nawa ka saya kaga gashi ga ga mai abu ga amma ya wakilta ka ka je ka sayar masa kuma sai ka sayar wa kaya nan rashin gaskiya dole ta fito dole ta shiga san zuciya dan adam ba zai iya kaucewa san zuciya ba ko da kuwa yana kokari ne ga yayi hakan ta san zuciya wani abu ne da kowa yana da irin tashi bakin gwargwado in tsoron Allah ne kawai ke sawa ana danne ta ana fin ta amma in mutum ya samu dama zai zai iya yin hakan ce ya ce ka je ka sayar masa a kasuwa sai ka ce to bari in sayar kaina sai kuma in je in sayar masa sai kuma in je in sayar shi na sayar na sayar ma kaina in abin dubu ɗari ne sai sai kaina dubu tamanin sai in je in sayar ta da dubu ɗari sai in kawo masa dubu tamanin kaga akwai kuma sannan in ya kawo ya sallame ni har ila yau nan akwai rashin gaskiya. ta su ke malam mahaifinsu ne ya rasu kuma bai bar komai ba sai kayan gona kamar gero da wake amma kuma su ma ba shi ya noma ba ƴaƴansu ne suka biya aka noma shin ya ganta a raba shi cikin gado ko kuwa na waɗanda suka biya aka yi noman ne to galibi abin kayan abinci mai gida yakan kawo ne ga mutanen gida yayin da mutum ya ya so shinkafa ya kawo gida to duk mutanen gida ya mallaka wa shinkafa nan duk kowa da kowa yana da haƙƙi a ce abincin tare da shi in ya mutu ba a zo a ce kayansa ne a rike kamar yadda wasu ke barin zarar aka ce an yi rasuwa sai a hana eh, yali su taba kayan abinci a ce ai na mai gida ne ya rasu za ka sai a hana su yin abinci a hana su wannan ba ba daidai ba ne yayin da ya so kayan urfi ya nuna cewa kayan nan ya so su ne domin mutanen gida sauraka masu kayan suna nan gare sauraka su za su ci abinsu yayin da wani ya noma kaya ya ya noma abinci sai ba ubansa wannan yana da yaya da iyaye yana da mata da yaya da wasu watakila ma suke cin abinci a gidan to kamar su ya zo bawa ya mallaka musu yayin da ya rasu ba cewa a'a a da kaya na ainihin noma ya riga ya bashi shi kuma ya riga ya mallaka iyali ba ba ba maganar cewa a fito da ita a yi gado basu abinci ne a ci gaba da ci har ya kare da sani ke cewa da Allah malami ne ingancin hadisin da ke cewar manzo sallallahu alaihi wasallam idan zai ci abinci kan fara ne da cin abu da ya fi daɗi a cikin abincin kamar nama wannan ba gaskiya ba ne babu wani hadisi da ya ce annabi yana fara da nama akwai hadisi a cikin sunan ibn maja cewa sayyidu ta'am al-lahm ko sayyidu ta'am ahli duniya wal akhirah allahmu shugaban abincin duniya da lahira shine nama to wasu suke cewa an ce a fara da nama to duk wannan magana ce ta masu kwadai hadisi ne da'ifun jiddan mai rauni kwarai da gaske bai inganta ba bai halatta a jingina shi shiga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma babu wani hadisi da ya ce annabi na fara da nama wannan ba ba gaskiya ba magana ce ta har kwaɗayi wanda yake da kwaɗayi aka nama sai ya fara ci a magana ce annabi ce a fara da nama annabi bai faɗa haka ba ba daidai ba mutum yana jingina annabi abin da bai faɗa ba to sai wanda yake cewa malam akwai nasi ne da yake tabbatar da cewa duk wanda yake wanka a gurin da yake yin bawali cutar waswasi tana kama shi akwai hadisi da yake magana eh, cikin sunan jami'ar tirmidhi cewa kada ɗayan kula ya bulan da kun fi muqtasalihi fa inna ammatal waswasi min ka ɗayan ku yayi bawali a inda yake wanka saboda yawancin waswasi daga wannan ne hadisin farkonsa ya inganta la ya bulan da kun fi muqtasalihi amma fa inna ammatal waswasi min wannan bai inganta ba shi wancan ɓangaren na farko yana da shawahid da suke tabbatar da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum yayi yi bawali a inda yake wanka amma cewa wasu wasi daga wannan yake wannan ƙarin fa inna ammatal wasu wasi min bai inganta ba abinda yasa wasu ma suka ce abinda ake nufi da wasu wasi shi yayin da mutum yake wanka a wani rami da ruwan wankan a ciki to da sanda ya yi bawali to babu shakka bawalin zai iya zama a cikin wannan ruwan wanka ko kuma in yi bawali bawalin ya zauna yana wanka zai rika tunanin ko bawalin yana dawowa jikinsa ko bawalin yana tsalle yana fadawa cikin abin wankansa amma in ya zanto kamar irin guraren wankanmu ne na zamani wanda suke da rariya da zarar aka yi fitsari aka zuwa ruwa zai tafi wannan babu komai babu abin da zai sa mutum ya rika shakka cin bawulin nan ya dawo cikin ruwansa ya haɗu da ruwansa bai haɗu da ruwansa ya taɓa jikinsa bai taɓa jikinsa ba duk ba zai kawo wannan waswasin ba to shi yasa suka ce ahmadul waswas ana nufin yayin da yake fitsari yayin da yake wanka zai tunanin fitsarin na ya tsalle cikin abin ruwan wankansa amma ya zanto kamar mu ne da yanzu an yi za samu siminti ne ko tiles ne ga kuma rariya nan da in an yi fitsari zai burariya da an zuba ruwa zai tafi da shi wannan babu komai idan an yi wannan to ne ce malam tambayar sai ce idan mutum ya rantsuwa a cikin zuciyarsa ba tare da ya furta ta a fili ba idan ya karya wani rantsuwar sai ya yi kafara ga abin da mutum bai furta eh, da baki ba ba a masa hukunci da shi abin da mutum ya furta shi da baki shine ake masa ake masa hukunci annabi yana cewa Allah subhanahu wataala ya yi rangwame ga wani al'umma game da abin da ba ta furta abin da ta ƙudure a ranta sai abin da ta furta ko ta aikata malam ta takallam au ta'mal inna allaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi nafsuha ta ta tatakallam aw ta'mal da abinda mutum bai furta shi ba to ba a kama shi da wannan abin ranar ya furta ko ya yi shi a aikace to wannan shi ya kama shi da shi tumala Allah ya saka alkari masu mu da kallon mu duka duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan lokaci sai kuma za ku aiko mana da sakonnin tambayoyin ku ta cikin shirin namu ta yi aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma at yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook da yin shehi malamin namu al sheikh muhammad sanu marijali ma'o'oyan oon babban malami a tsangar nazarin shirar da addinin musulunci da jami'ar baro da kiran Kano wanda ke bamu mu dama domin amsa tambayin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammalwar wannan shiri Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh